wa barakatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon ne zai ku bayani akan wani application application ɗin mai suna blog site wannan application ɗin wanda zaka iya blocking ɗin wani kalar website ne in dai har website ɗin nan kamar a ce website ɗin ba abu kamar a ce ne na watsa ko wani abu ko kuma a waya abokinka ko a waya yayanka ko a waya wani naka ko kuma a waya ɗanka za ka iya zuwa ko kuma wai kanin ka za ka iya zuwa kai blocking din wannan website din da wannan application din ga nan block site in dai ka riga kai blocking din sa to a cikin wayar iya cikin wayar ba ta isa ta bude ba za ta ƙara bude maka wannan website din ba ko da ce ta gwada ta gwada ta gwada to ba za ta bude masa ba yau dan uwa da fari idan baka mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yau dan uwa yau ka danna mana yau bari mu shiga cikin wannan application din yau kaga sunan sa kaje ka da kai download ɗinsa a Play Store mai suna sunan shi blog site yau gashi nan yana shigan mana cikin African din kai nan blog site take control of your time yau gashi nan ya nuna mana enable accessibility yau wannan gashi nan wani yau wannan ya nuna wani wai sai na ƙara bashi volume key sourcing gashi nan bari mu bashi permission din yau gashi nan na bashi permission domin shi ma wannan application ɗin domin ya yin permission da yawa a wajen yanzu haka na bashi permission a waje guda uku kenan da ba sai na faɗa muku ba dai idan ka ɗauko application ɗin za ga yadda tsarin sa yake yawwa yanzu kamar yadda ka tsarin sa gashi nan ba za ka yi upgrade kai ka biya kuɗi gashi nan two month gashi nan za ka biya su ɗari huɗu da takwas gashi nan one month gashi nan kuma wannan eh, shekara ɗaya kenan shine za ka biya su um, Kwana, kwanaki ne yanzun nan za ka biya su, za biya su ɗari huɗu da takwas yawa To mu dai muna son muyi na free ne, na free ne wannan talan ne suka nuno mana. Mu dai muna son muyi na free ne yauwa kamar yadda yake gani haka. Ga tsare-tsaren su nan gashi nan block seat, gashi nan focus mode, gashi nan insert, gashi nan kuma nan wajen wanda za ka iya zuwa ne ka yi adin ɗin. Za ka iya zuwa a can wajen za ka yi creating din yadda za ka yi adin ɗin. website ɗin yawa gashi nan sai in taɓa wannan alamar mai alamar login yawa bari in nuna muku ta wajen da za ku danna wani ɗuga-ɗugan ɗuga-ɗugan na sama yawa gashi nan su za ku taɓa kamar haka yawa bayan kun taɓa su sai ku zo ku taɓa wannan login ɗin yawa bayan ka taɓa wannan login ɗin kamar gashi nan muka continue with google gashi nan kawai bari mu continue gashi nan kuma nan continue with apple gashi nan continue with email bari mu continue with google kawai Google account bari su nuna mana dukkanin Gmail inda da muke da shi akan waya. Yau ga hinan sun nuna dukkanin Gmail ɗin da nake da su akan waya. Yau bari mu taɓa wannan mu Yau ga hinan mun shiga wannan. Wani wani ya mana ya yi rijista kuwa. Yau ga shi nan ya yi rijista ga shi thanks for sign in of IBR channel ga nan sunan dai da na saka kenan a jikin Gmail din ga nan wajen barin barin yawan yi tip din I am in ga nan zan shiga ciki yawa kamar da nuna muku tsare-tsaren sa gashi nan sai yanzu zan taɓa wannan alamar ta creating din nan ga nan na taɓa wannan alamar gashi ne ya bude mini YouTube ne Instagram ne duk dai abin da zan zo da in yi in zo in danna masa blog kamar haka yanzu bari mu sami youtube ɗin na tana da shi ne na muka fi shiga ko kuma ba wa youtube ɗin ba kawai mu samu application ɗin da muka fi shiga bari mu samu facebook yawwa ka inda ga facebook ɗin nan gashi nan kuma gashi nan yanzu na yi tick sa gashi nan na wajen ya nuna mini down gashi nan ga sama kuma ya nuna mini one team select gashi nan sai yanzu wani danna wani alama mai alamar down yawa kamar haka gashi nan yana mun blocking din website din yawa inda ya kama yi mana wannan gashi nan green stop your n 515 star gashi nan congrats on your adding your first site yanda ne adding ɗinsa gashi nan good is yawa gashi nan gashi nan sun nomin sai na bubuɗe abubuwa da yawa da a cikin yawa gashi nan duna gane abubuwa yau gashi nan kamar yanzu yanda ne adin ɗinsa kamar haka to sai in je in shiga browser ta ta chrome ko kuma in zo in neme sa a nan wajen dole ma cewa dai ban da shi bari in je browser chrome kamar haka yau ba sai in je nan wajen wajen search box ɗin sai in saka facebook.com yau gashi nan na sa facebook yau ga hina abin da ta bamu kamar haka sai mu tabbace sai mun shiga login yauwa ka gani ga shi ne wajen wani this site is block by block site ga yana forgot about it ga yana yan wani wannan website din ba ba da damar in shige shi ba haka ne abin da zai nuna mana abin ya nuna mana akai ga yana saka go to back ga yana zai ta kokara ta wannan alamar ta sign in ga yadda ya shigo mana haka ga yana sun nuna mana sun hana ne wai ni no no why domin ni ba zan samu ba samu damar shiga ba saboda na riga na je na soke shi to yanda bari danna wannan goba back dinnan yawa yanda wajen yanda tsarin wajen yake haka bari tafin bashi aka sai koma cikin website din yawa yanda na koma cikin website din kamar haka yawa kamar yanda na shiga kamar yanda bari mu samu wannan ya bace kamar haka yawa bari in je in ɗauko wannan application ɗin yau bari kuma wannan website din ga yanan blog site wannan application din ga shi ne daga wannan facebook din sai in yi haka ga shi ne to na riga na goge shi da ya kai sai in ƙara koma can na ƙara koma yau ga nan bari ya nuna mini sacin din da aka yi ga nan facebook da tukun yau bari shiga wannan sign in din yau ga ganin da ya nuna mini da nan ba haka ya nuna mini ba ina shigowa ya nuna mini this site is blog ga a ko'ina ga ina, nuna mini this site is blog yau dan uwa da fatan ka fahimci wannan bidiyon yau dan uwa idan baka dana wani alamar subscribe ba kai mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon wannan shine karshen bidiyon namu sai mun haɗa bidiyo na gaba mun gode kallon wannan bidiyon